This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a ta da fatan kowane lami lafiya sashen hausa na murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirin sana wannan la'asariyar lahadin nan kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar kuma a gidajen rediyon amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niyya a birnin kwanni a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a ali Mustapha Sokoto tare da Halima Jaurau ke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci ga kuma kanin mu. Tsohon shugaban kasar Cuba Fidel Castro ya ce cikin farin ciki kasar shi za ta haɗa kai da Amurka su yaƙi cutar Ebola amma ba wani yunƙuri ne na neman shiri da ƙasar ta Amurka ba. sojojin kasar koriya ta kudu da na ta arewa sun yi musanyar wuta a kan iyakokin kasashen biyu jami'an gwamnatin kasar amurka kuma sun ce jiragen saman yakin kawancin taron dangi sun bi dare sun kai hare-hare har guda takwas a kan wuraren mayakan daular islama To bayan kun gama jin labaran za ku ji tattauna da muka yi da wasu 'yan Najeriya da suka yi gudun hijira daga Najeriya din zuwa Kamaru da kuma musamman ra'ayinsu kan batun maganar sulhun da aka ce an yi da 'yan Boko Haram da suka koro su. Bakin da muka fito muka bar dukiyoyinmu su suka kwashi ganima gaba ɗaya sannan gwamnati ya ce mu za mu yi sulhu sai ku koma gida to wannan wani magana ne daban wanda hankali ba zai ɗauka ba. bayan wannan za mu kawo muku rahoto kan wata kasaitacciyar cibiyar nazarin tattalin arziki da wani hamshakin ɗan kasuwa na najeriya ya zo ya kafa a wata babbar jami'a da ke florida tana amurka today we are thrilled to reveal the anonymous lead donor for this beautiful building alhaji dr muhammadu to yau lahadi ce saboda haka mana da shirin bishara na garas amma zu labaran duniya da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima jimrau Tsohon shugaban kasar Cuba Fidel Castro ya ce cikin warin ciki kasar shi za ta haɗa kai da Amurka su yaƙi cutar Ebola a yammacin Afirka. Tsohon shugaban kasar na Cuba mai shekaru 88 ya ce haɗin kai ne domin zaman lahiya da kwanciyar hankali a duniya ba wani ƙoƙari ne na neman warware matsalolin da ke tsakanin Amurka da Cuba ba. Fidel Castro ya ce cikin harin ciki za su haɗa kai da ma'aikatan Amurka a cikin wannan aiki, ya ce ba don neman zaman lahiya tsakanin ƙasashen biyu ba waɗanda suka daɗe suna gaba da juna. Amma duk abin da ya faru ko zai faru, ya ce saboda zaman lahiya ne da kwanciyar hankali a duniya. Wanda ya ce wani buri ne wanda ake iya cimma wanda kuma ya kamata a yi ƙoƙarin cimma. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yaba ma kasar Cuba saboda gagarumin matakin da ta dauka na taimaka ma kasashe masu fama da Ebola. Ya ce kasar Cuba mai yawan jama'a miliyan goma sha ɗaya kawai, amma har ta tura ƙwararrun likitoci 165 kuma tana shirin ƙara tura wasu kusan 300 zuwa kasashen yammacin Afirka da suka hi jin jiki saboda cutar ta Ebola. Tarihi da ya nuna cewa Cuba ta saba tura likitocinta su kai ɗaukin gaggawa a ko'ina a duniya, tun zamanin juyin juya halin shekarar 1959 wanda ya kai Fidel Castro ga mulki, Cuba take tura rundunonin likitocinta wuraren da bala'o'i ke ma a haɗin duniya. Hukumar Lahiya ta Duniya ta ce cutar Ebola ta kashe mutane fiye da 4,500 a Yammacin Afirka. Kuma ƙwararrun likitoci sun yi hasashen cewa kahin ƙarshen shekara ƙarin wasu dubban mutane na iya mutuwa sanadiyar cutar. Jami'an gwamnatin kasar Koriya ta Kudu sun ce jami'an tsaron kan iyakokin kuriyoyin biyu sun yi musanyar wuta da bindigogi a yau Lahadi. Wannan shine na baya-baya a jerin hitona hitan da ke ta faruwa tsakanin bangarorin guda biyu. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce harbe-harben da aka yi sun ɓarke ne lokacin da wasu sojojin Koriya ta Arewa suka kusanci iyakar yankin da aka shata ma sojoji kuma suka kija ja da baya duk da harbin gargaɗin da sojojin Koriya ta Kudu suka yi. Wata sanarwa ta ce martani sojojin Koriya ta Arewa suka maida cikin musanyar wutar da suka yi minti goma suna yi. sanarwa ta ce sojojin koriya ta arewa sun koma bangaren kan iyakarsu baya rikicin kuma babu wani rahoton da ya ce an mutu ko an ji ciwo A farkon watan nan, sojojin kasashen biyu suka yi musanyar wuta bayan da 'yan gwagwarmayar Koriya ta Kudu suka je tsallaken iyaka suka saki wasu balan-balan waɗanda aka rubuce su da farfagandar sukan lamirin gwamnatin Koriya ta Arewa. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. jami'an gwamnatin kasar amurka sun ce jiragen saman yakin kawancen taron dangi sun bi dare sun kai hare-hare takwas kan wuraren mayakan daular islamu a siriya a lokacin da ake ci gaba da ta yakin neman kwace birnin kobani mai muhimmanci akan iyaka sojojin kawancen taron dangi sun kaddamar da hare-hare shida ta jiragen sama a kobani da kuma kan wasu wuraren daular islama kurdawa masu aikin likita a birnin sun ce mutane hudu akalla sun yi rauni Da sahiyar Lahadin nan an samu sauƙin harbe-harben manyan makaman da 'yan tawayen ke yi, to amma wakilin muryar Amurka Scott bab wanda ke aiko labarai daga ɓangaren kan iyakar ƙasar Turkiyya ya ce da rana sun fara zaho harbe-harbe da manyan makaman igwa har ma wasu ƙwansan makaman suka dira a yammacin Kobani wasu kuma suka hwada dab da kan iyakar Turkiyya. Majiyoyin Kurdawa sun shaida muskat bab cewa al'amura sun ɗan kyautata a Kobani, suka kara da cewa sun sake ƙwace wasu ƙauyukan da ke kewaye da birnin, wata ɗaya kenan dai da mayakan daular Islama da na Kurdawa ke tafka yakin neman kwace birnin na Kobani. Kamar yadda hukumomi suka bayyana a kudu maso yammacin kasar Pakistan wasu 'yan bindiga sun harbe wasu leburori wato 'yan kwadago su bakwai har lahira. Hukumomin sun ce waɗanda aka kashe 'yan lardin Punjab ne a gabashin kasar Kuma sace su aka yi daga wata gonar noman kaji a yankin Baluchistan mai hama da tashin tashina. Shekara da shekaru kenan da Baluchistan ke hama da boran 'yan awari. Ƙungiyoyin masu kishin yankin Baluchistan mai fama da watara da talauci sun dade suna zargin gwamnatin tarayyar ƙasar da kwashe arzikin ƙarƙashin ƙasar yankin amma bata damu da tsananin wahalar da jama'ar yankin ke sha ba. 'Yan tawayen sun saba kai hare-hare kan jami'an tsaro da gine-ginen gwamnati da kuma hararen hula a Baluchistan, kuma sukan kai hari kan sauran ƙabilun ƙasar Pakistan da suka yi kaka gida a lardunsu. To Halima ta kawo muku labaran duniya daga Washington. wasu 'yan najeriya da suka ce sun kai kamar su dubu hamsin ne suka yi gudun hijira daga gamburon gala ta najeriya zuwa cikin bangaren kasar kamaru a sanadin tashin hankalin 'yan boko haram da ya addabe su to mun zanta da wasu su kan maganar sulhun da aka ce gwamnatin najeriya ta yi da su 'yan boko haram din kumfara da adamu muhammad gaskiya gaskiya ba mu gamsu ba wallahi dan muna ganin duk abin da suke yaudara ne na na gwamnati me yasa eh abin da yasa don mutanen nan ba su kai ba su da karfin da za su yayi gwamnati amma eh, amma eh, Alhaji Muhammadu a inda kake ta yaya za ka san wannan shirin sulhun da ake gaskiya ne ko ba gaskiya ba bane tunda baka ma kusa da inda ake magana din a zan sani mana Alhaji Aliyu saboda abin da yasa zan sani ainihin dan kasa ne kuma na su abin da ake yi na sani kuma sulhun nan ba yau aka fara yin shi ba yau wannan ana ana ana cewa yi sulhun na wannan ina ji na uku ko na hudu ne eh mana amma to mai yiwuwa ne kila wannan karin gaskiya ne tunda kaji mutane da yawa shugabannin kasashe wajen guda uku duk sun sa baki ciki kuma gashi na an ce gobe litinin ma za a yi wannan taron da watakila zai sa a sako wannan yaran da aka kama da warware sauran matsaloli to ai wannan yara maganar da ake wannan maganar yaran na mai yaudar ne a jabi saboda yanzu wannan yara yanzu sun kai wata shida ana cewa za a kawo su ana cewa za a kwato su da da abin da su koshin lafiyar su da sauransu yanzu ya kai wata shida kuma ga shi maganar da ake na maganar kasashe chadi da kamaru da su niger da da suka shiga ai ba su fi america ba ba su fi ingila ba ba su fi china ba ba su fi israel ba da suka suka shiga wannan abin suka ce za su sa baki har yanzu shiru kamar aka suka dokar sa eh, ba ni bayani na halin da kuke ciki a inda kuke yanzu a nan cikin kamaru kun kai ku nawa inda suka gudo daga najeriya nan ai daga najeriya dai ba daga najeriya ba ya ka gaskiya don za su kai mutum dubu hamsin wanda suka baro da murungala da ƙauyukan da suka kewaye murungala aƙalla za su kai dubu hamsin daga suka rarrazu daga cikin kamaru kusuri zuwa su makari su fatakol ba inda ba yan najeriya a wuraren da tafi gama masa wa yake kulawa da ku gaskiya ba wani mai kulawa sai dai duk mutane dai suna cikin halin gagani ga kuma suna cikin wahala gaskiya ba mai kula ba gwamnatin da mata iya ba tana kula da yan gudun gidan nan kuna tunanin ku koma gida in Allah ya sa wannan sulhun ya tabbata a gaskiya mun dai aka yi sulhu da yan boko haram nan ba za mu koma saboda wannan yaudara ce saboda suna so su mai da mu ne don su kashe jama'a ne akwai wasu tare da kai da zan iya magana da su malam Muhammadu ko kai kaɗai ne kake wurin akwai wanda suke nan ba ne wasu mutane daga cikin wanda kuke tare da su in ji abin da za su ce su kuma ya zaki hello salamu alaikum mi sunanka ne Muhammad Mustafa ne to Muhammad Mustafa asalinka daga ina kake ne daga Gamboru nake daga Gamboru kake tun yaushe kake nan inda kuke kuwa a Kamaru tun da daga abin nan aka fara aka kora mu tun daga yanzu zuwa har yanzu muna cikin fatakur ne to yanzu kun ji labarin an ce in allah da za a samu watakila a yi sulhun al'amarin nan me ra'ayinku game da wannan magana da kuka ji wannan yaudara ne na gwamnati ba da son kungiyar boko haram din ba ne kawai suna suna so da suke su yaudare mu kawai wannan maganan yaudara ne amma yan abin a ce a za a yi sulhu na ai za ku koma gida ko to idan idan muka koma gida ya zaman mu yake to ai na zaton an ce an yi sulhu eh, watakila faɗa ya ƙare kenan ko ba haka ba ne eh to a fadan su kan haka ne to abin inda gaskiya ba haka ba ne saboda kafin mu mu fita a garin mu ma an aka ce mana duk wanda baya tare da boko haram ya fita ya bar garin don gwamnati zai yi zai ɗauka mataki a kansu hmm. haka akan hakan muka fita kuma gashi bakin da muka fito muka bar dukiyoyinmu da abubuwan da yake mallake mu duka muka bari su suka kwashi ganima gaba ɗaya sannan gwamnati ya ce mu za mu yi sulhu sai ku koma gida to wannan wani magana ne daban wanda hankali ba zai ɗauka ba. kana da labarin iyalinka inda suke eh, kai kaɗai ka zo kana da mata da 'ya'ya da sauransu? eh ina mata da 'ya'ya da alhamdulillah muna da iyali da yawa kuna tare da su a nan koko suna wani wuri muna tare da su amma suna suna wani waje daban ne yanzu matan amma duk suna nan lafiya ko eh suna nan lafiya wasu suna rashin lafiya ga sunan dai to in dai mutumin da ya baro gida ya fita inda ba gidansa ba ya je wayansu akan tituna wayansu suna makarantu ga wahala ai ba wani dadi kawai dai muna nan dai to Allah sauki akwai mata tare da ku da za mu iya magana da su a yanzu matan babu suna gida ne to akwai wani ƙarin wani mutum nan tare da ku da zai iya magana eh akwai gashi to a bani shi salamu alaikum alaikum sunan sunanka ne kai sunana yakubu to mali yakubu kaji kai me ra'ayinka game da wannan al'amura da muke magana don halin da kuke ciki da kuma magana sulhunin da ake cewa za a yi eh to muka mana ganin sulhun da ake son ai kawai ana so a cuce mu ne kamar yaya saboda in ba cutar make su ai ba ai bai kamata a ce an zo an kwashe maka dukiya an mai da kai talaka baka da komai babu hanyar da zaka samu komai kuma ba ce za da kai kuma ga mutumin da kake ganin nan yafi karfin ka ta ina ta makami kai baka da abin da zaka iya kwaransa da shi a zuru albarku yana buɗe shi in aka yi haka din an maka adalci. kuna da labarin halin da ake ciki a can gamburun gala. muna da labari mutum da muna bakin boda ne muna gani abin da yake shiga yake fita. me ke shiga yana fita. ba mai sama shiga ba. me kuke ji. kuke zirga-zirga cikin gari kawai. suna da gargajiya cikin gari suna harbe ma'aikatan kamar sun taimake mu saboda sun hana su su zo su kashe mu amma su har gobe suna rafi su kashe mu. don haka yanzu nan da kuke kuna tare da sojojin kamaru tare da ku suna tsare ku. suna tare da sojojin kamaru lafiya kala suna tsare mu dai matsalar mu ba mu da abinci kuma ba mu da abincin kwanciya kuma ba mu da sutura ba mu da lafiya saboda karancin lafiya ya dami rayuwar mu da mu da mu da iyayenmu. to Allah ya sauke mu. amma gwamnatin Najeriya kamar taimaka mana da komai ba. to wannan gungun wasu 'yan najeriya ne da suka yi gudun hijira daga gamburun gala da ke can bangaren najeriya zuwa kan iyakar najeriya din da kamaru a saboda halin rashin tsaro da kwanciyar hankali da babu a can inda suke zaune a daɗin jama'ar jama'ar arewa Allah kama da ƙarshen ta to sai batun gagarumar cibiyar nazarin harkokin kasuwanci da zuba jarika da wani babban ɗan kasuwa a Najeriya ya zo buɗe a jami'ar lin da ke West Palm Beach a jihar Florida watanni da dama da suka wuce mutane da ke zaune a yankin west palm beach na jihar florida da kuma ɗaliban da ke wata babban mashahuriyar makaranta jami'a da ke wannan yanki ɗin sun kula da wani gagarumin gini da ake girkawa a cikin wannan jami'a ta lin university ɗaya daga cikin manyan jami'o'in wannan jiha ta florida ɗin to ba daɗewa ba sai suka fahimci abin da ake gina ba wani abu bane illa wata gagaruma cibiyar nazarin harkokin tattalin arziki da kasuwanci da zuba jarirka ta duniya ce ake gina a cikin wannan jami'a ta lin university to abin da ba sani ba shine wa yake gina wannan makaranta su waye bayan ginin makarantar nan ko me makasudinta to an fasa kwan wannan asiri ne a wajen gagarumin bikin da aka yi a ranar alhamis 16 ga watan oktoba nan na shekarar 2014 kuma an tona asiri ne a cikin jawabin da shugaban wannan jami'a kevin ross ya yi a gaban tarin manyan malamai manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa da aka gayyato daga nan amurka da nigeria da chad da sauran kasashen duniya today we are thrilled to reveal the anonymous lead donor for this beautiful building, Al Haji Dr. Mohamedou Indini. And to announce the building's official name, the Mohammed Indini International Business Center. ɗaya daga cikin manyan mutanen da aka gayyato shine tsohon gwamnan jihar florida kuma ɗaya daga cikin mutanen da ake cewa za su yi takarar shugabancin amurka a zaben shekarar 2016 jeb bush wanda abokin shi muhammad indimi ne Alhaji Muhammad Indimi. He has been a great friend of long standing. And this building, I think, will be a place where many other young people will be able to gain the power of knowledge to be able to pursue their dreams, just as, as Alhaji Muhammad Indimi has done. Haka ne, to me yasa shi Alhaji Muhammad Indimi ya kudurta gina wannan wuri a cikin jihar Florida? Malaliyo Aliyu, abubuwa da yawa suka sa na gina wannan wuri. ‘Ya'yana guda tara a wannan university suka yi karatu kuma duk inda maganin ilimi yake ina nan ina taimakawa a yi ilimi in ka ga yadda na ci wannan yaƙi a tsakiyar amerika a makaranta irin wannan kaga sunan muhammad kasan babban abu ne wannan kadai ya isa mutane su yi tunani a kai sannan ga masallaci a cikin wurin sannan gashi kuma muna neman malamai wanda za su zo su koyar da addinin musulunci daya daga cikin 'ya'yan shi alhaji muhammadu indimi ɗan amina ta sashi kuka watakila har da wasu daga cikin mutanen da ke wajen wurin lokacin da ta bayyana yadda yake bin su dangane da ilimin da suke a wannan jami'a ta lin university a lokacin yana tafiye-tafiye sosai don aiki amma kullum kowane shekara dole zai ajiye wata ɗaya musamman don ya zo na da mu lokacin jarabawa yana jin tsoro kullum kar mu faɗi yana tsaye a kanmu muna karatu hadda ma yana bin mu zuwa aji an muna exam yana zama da mu a a cikin aji ya duba in muna yi da kyau kin san amina lokacin da kike magana na ga shi kan shi kuka yake duk abin da muke ciki yana nan sa ne ya sa abokanan shi kullum suna zuwa kowane sati daya dole akwai ko abokin shi guda daya ya zo ya fitar da mu ya jiya muke ciki haka ne to me ke cikin wannan gini da ake kira muhammad indimi international business center ko kuma cibiyar nazarin harkokin kasuwanci ta duniya da ke wannan makaranta ta lin ga wanda ya gina ta shi yasa na gaya maka harka ce ta kasuwanci a nan hmm. so in ka ga kwamfutocin da suke nan kasuwannin duniya duk suna haɗe a nan za ka iya magana da kowane kasuwa za ka iya sayan jari duk kasuwannin duniya hatta lagos hmm. za ka iya sayan jari daga nan ka biya saboda haka alhamdulillah ni dan kasuwa ne na yi abin kasuwanci wanda amerikawa sun yi appreciate wanda kaga su suke mana amma kaga yanzu muka zo muka yi musu wasu za su ce me yasa alhaji muhammad indimi bai gina wannan makaranta a borno ko a maiduguri ko a wani wuri cikin najeriya ba to ambasada baba ahmed jidda shine babban sakataren gwamnatin jihar borno kuma shi ya wakilci gwamnan jihar borno a wajen wannan bikin eh to a gaskiya za mu so ya yi mana irin wannan makarantar da ya gina a nan florida amma a yanzu haka ba za mu so mu sa shi cikin wannan wahalan ba sai allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasan borno kuma sa'an nan sai mun tabbata an yi zaɓe mun ci nasara gabana kashim shatima ya sake samun zaɓe ya zama gwamna na biyu sai mu zo wajen dr Mohammed indimi mu nemi alfarman ya yi mana irin abun da ya yi a nan florida wani babban bako daga najeriya shine tsohon ministan abuja dr aliyu modibu umar wanda ya ce ai dr indimi yana ma tunani ya gina irin wannan wuri a can najeriya din nan ba daɗewa ba ni alal hakika shi alhaji indimi ya gayyace ni ne don in zo in duba don mu haɗa gwiwa mu yi wannan irin cibiya a abuja to yana so in aka yi na abuja sai a haɗa shi da nan yadda za a ci gaba da shi kuma alhaji muhammad waziri wanda shine shugaban kamfanin ma'adinai na daniski ya ce ai ginin wannan wuri da muhammad indimi yi ya shi ne saboda tsohon dangantaka da ke tsakanin shi da gurin ta kasuwanci to shi da ya fara business ya yi business da wannan kasa da yawa kafin ma a ce an san shi sosai a najeriya ina tabbatar an fi sanin shi don ya yi business da mai da dama a nan wanda yake mutane da yawa sun ji shi kuma sun amince da shi sun yarda da shi to shugaban wannan jami'a dr kevin rose ya ce ita wannan jami'a dai tunda tana da ɗalibai daga kasashe sun fi in to wuri ne da mutane da ɗalibai za su daɗe suna cin more shi. Thousands of future students, and these are not just domestic students, that are students from all over the world, from 90 countries. Oh so uh, we are so thrilled to have uh, a magnificent building. To haka aka gudanar da wannan gagarumin shagali na buɗe cibiyar harkokin kasuwanci ta Mohammed Indimi a jami'ar Lynn da ke West Palm Beach a jihar Florida ta na Amurka. ni ne ajiyar Mustapha Sakwato a Washington. Ba walakantacce a yan sai marar ilimi Allah ilimi ku ya ke ciri ne ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yi mai. To kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na murar Amurka a Washington DC yanzu karfe 11:22 na safe a nan Washington DC ga Grace. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Har yanzu muna tare da Malam Suleiman Tanku mataimakin shugaban kungiyar Tamani na kasa wanda ya ziyarci mu a lokacin da suka zo wani taro a nan Amurka. Malam Suleiman kuma ya koro bayani kenan kan abin da ya sa yanzu ake zaman doya da manja tsakanin mabiya addinai daban-daban musamman a arewacin Najeriya lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau. Gaskiya malamanmu ko na Kirista ko na Musulmin koyarsuwa ta bambanta domin yaranmu da suka samu ilimi yanzu ilimi akwai shi amma ba mu amfani da shi wasu kuma ilimin suna amfani da shi don su yamutsa yara domin in ka je ga da yara suke karatu za a za a yi kamar din su wa'annan krista wai musulmi ka kuso ah, krista krista kuma in wannan abu ya faru ka ku bari abin da yesu ya ce in mun amare mu nan mu ba da wannan gefe mu amara to yanzu ya samari mu ba wannan mu hoki a hau tebur a yi magana to yanzu in an aka kashe wani ko aka yi wata rigima to in wa'annan sun abin da sun taso suka yi kashe-kashe to ba 'yan mintoto ko ko awoyi ko kwanaki wannan za su koma su rama to kin ga inda da ne kuma yanzu mu ba su jin maganan ah, na gaba da su da yanzu wani abu ya faru kahin ka sani samari sun yi mitin kuma yanzu ba a jin magana eh, kamar sarakuna da masu gari haka to duk wannan abubuwa abin ya dami ya dami tun da kin ga mutum guda ya zo cikin gari ko ko ya ga yara na wani hada ko wani abu ya ce a bari za a bari to yanzu yaro in ka gan shi kace ya bari in baka mai da hankali ya ci kai ne ubana ko kuma ya zage ka wato koyarwa yanzu abubuwa halaye sun zama wani iri daban-daban ko ga iyaye ne ko ga malamai shine ai nan wahalar take to in dai haka ne kana ganin lamarin zai iya gyaro kenan gaskiya ana iya gyara lalle inda za a koma ga gaskiya su littafanmu mu addinin krista is based on love kauna na musulunci kuma zaman lafiya salama to inda za a biyo annan malamai su tsaya su yi tsakanin tsakaninsu da allah in wa'azi za a tsaya a yi shi tsakaninsu da allah to gaskiya waɗannan abubuwan za su ko ba su kare ba za su ragu kwarai da gaske amma wa'azin da ake yanzu na kowane ya din in kin kasa kunne ba abin da mutum zai je sai ya yi mamaki wa'annan ko mutanen Allah ne kuma muna da ilimin hmm. amma ilimin ba mu amfani da shi yanzu akwai ilimi krista muna da su malaman musulmi muna da samari masu ilimi kwarai amma ba aiki da shi shine wahala din yawa inda a ce za ka shawarci gwamnati game da wannan matsalar sace-sace al'umma da ake banda 'yan matan kafin ma a sace waɗannan 'yan matan cibok ɗin ake sace-sacen mutane a yankin birnin nan. To ni dai ina ganin gaskiya in dai za a yi mun ga marigayi ya addu'a ya yi kuma ya ci nasara. Inda tun harko sa da Boko Haram suka fara rigima da tashin hankali da kashe-kashe. gwamnati sun zauna da su an kira manyansu an shirya da su an ji kukansu to gaskiya ana gada wani abin da wa'annan abubuwan da an rage su an san da ba za a bari ba tunda lokaci ne kuma littafanmu sun faɗi lokacin ƙarshe za a samu duk wannan matsalolin amma kuma ubangiji ya ce cikin wannan lokacin zai kawo sauƙi to sauƙin da zai kawo shine in mutanen Allah sun shiga in da gwamnati za su zauna bisa tebur da su dan in kika duba ba wani yaƙi da aka taɓa ci ta hilin daga dole ne sai an dawo bisa tebur duk yaƙe-yaƙen da aka gama za ka yi ƙarshen ta an dawo bisa tebur ake ƙare su so ya kamata ina gani da inda zan ba da zan ba shugaban ƙasa da sauran mataimakan shi a zauna da mutanen nan boko haram menene suke so menene matsalolinsu in an ji kukan akwai expert ɗin da za su zauna a rairaye a tace an san ba za a iya biya ma mutum bukatar shi ba sai Allah ke biya ma kowa bukata amma dai za a rage tun da yanzu ga kudu nan ai mun rage ko sace-sace na da na biya da ake sace-sace mutane ya ragu tun da mutanen an koshi samari wasu an kai su India wasu an kai su Israel wasu an kai su kasashe daban-daban su je su koyi ayyuka yanzu sun dawo su ne ke taimakon kasa To ala kara mana zaman lafiya da fahimtar juna ya kuma sa kasar ta kara kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. yanzu a madadin bakon namu malam suleiman tanko da kuma jozel mauriza da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom to a gaishe ke grace galiba ta dawo da labarai a takaice shugaban kasar Cuba Fidel Castro ya ce cikin harin ciki kasar shi za ta haɗa kai da Amurka su yaki cutar Ebola a yammacin Afirka. Sai dai tsohon shugaban kasar na Cuba mai shekaru 88 ya ce haɗin kai ne domin zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. Ba wani kokari ne na neman warware matsalolin da ke tsakanin Amurka da Cuba ba, ko kuma wani kokarin neman zaman lahiya tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka daɗe suna gaba da juna. Jami'an gwamnatin kasar Koriya ta Kudu sun ce jami'an tsaron kan iyakokin Koriyoyin biyu sun yi musanyar wuta da bindigogi yau Lahadi. Wannan shine na baya-baya a jerin hito na hitan da ke ta faruwa tsakanin bangarorin guda biyu. Jami'an gwamnatin kasar Amurka sun ce jiragen saman yakin kawancen taron dangi sun bi dare sun kai hare-hare takwas kan wuraren mayakan daular islamu a Siriya a lokacin da ake ci gaba da hwahwata yakin neman kwace birnin Kobani mai mahimmanci akan iyaka. to a gaishe ke halima to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci kuma dai wala ce ba mu da shirin dare da haka mai muku odabo yanzu sai gobe da safe mu dawo da karfe shidan Allah yadda da shirin mu na farko na gobe litinin kuma an ce gobe ake wannan babban muhimmin taro a kasar chadi dangane da wannan yarjejeniya da aka ce an kulla tsakanin gwamnatin najeriya da 'yan boko haram za mu yi kokari mu kawo muku rahotanni game da abin da ake ciki yanzu kama madadin dukkan wannan sashen hausa na amurka musamman ita halima da josel da ta bada umarni da kuma injiniya din greg ne ne ali musamman sai gobe din salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.